الرجيم بسم الله yan uwanmu jama'ar musulmi na ƙasar ƙasanmu najeriya da kuma sauran wuraren da muke hulɗa da su assalamu alaikum barakatu muna cika da farin ciki da godiya ta musamman ga allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi da ya kama yau ranar alhamis 29 ga watan Ramadan daga ta 1444 bayan hijirar shugabanmu da yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda daidai da 20 ga watan Afrilu 2023 na zama ƙarshen azumin watan Ramadan na wannan shekara. Mun samu labaruka da rahotanni daga shugabanni daban-daban musamman malamai da faɗin ƙasar nan na tabbatar da ganin wannan watan ramadan na watan shawwal a yau ko mun karbi wannan rahoto mun gamsu bayan an tattauna an dudduba cewa hakika wannan watan ya tsaya bisa ga haka gobe juma'a irin ɗaya ga watan afrilu ya zama ɗaya ga watan shawwal 1442 na hijira kuma ranar sallah karama saboda haka muna kira ga jama'a musulmi da mu aji azumi gobe mu haramci mu yi niyya zuwa sallar idi a wurare daban-daban idan Allah kai mu gobe da safe muna roƙon Allah subhanahu ala mai kowa mai komi ya saka mana da aljannar firdausi akan ibadin da muka yi na wannan wata mai alfarma mai albarka da kuma adon da muka yi ma mu Najeriya da kuma zababbin shugaban da muka zaba a zaben da ya wuce kwanakin da suka wuce da kuma adon da muka yi zuwa gare su domin Allah zuwa ta'ala ya musu jagora wajen shugabancin wannan ƙasa mai albarka muna ƙara kira ga jama'a musulmi da mu ƙara kyautata ayyukanmu a kan hanyoyin da ajin musulunci ya umarce mu da mu zauna lafiya da 'yan uwanmu ba tare da nuna bambancin kabila ko addini ba a koyana muke a faɗin ƙasarmu Najeriya. Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya mai nuna mana cikakken alherinsa da yake ba bayansa da suka abinci wannan wata mai albarka yana mana shekaru masu yawa nan gaba cikin ƙoshin lafiya da zaman lafiya. Allah sa mu gama lafiya, Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Eid Mubarak, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh